bayan hijiran manzan allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake daidai da 22 ko 22 ga watan janairu na shekara ta 2023 miladiya kuma alhamdulillahi allah cikin rahamarsa ya nufa malam ya dawo to abu na farko na roƙon allah subhanahu wa ta'ala dukkan ibadun da suka yi to muna roƙon allah allah ya amsa musu kurakuran da suka yi ya yafe sannan lafiya kuma da malam ya nema ya ƙara jajircewa a wajen to muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya samu lafiya gamsassa wacce za ta amfanar da shi duniyarsa da lahirarsa amma kuma allah ya taimake mu ya ba mu lafiyar da za ta amfani mu duniyarmu da mu kamar yadda muka karanta jiya muka yi bayani ba yanayin yadda za a yi a rayuwar duniyar nan wato komai ya tafi wa mutum lami lahiya lau sai ya yi ta cin karo da jarrabawa a mangare shi ta nan ta matsatsi a taba shi ta nan ta ni'ima wancan hadisi wanda abin abdullahi bin amr bin al'as ya ruwaito cewa wannan al'umma farkonta ce kukutatta amma na ƙarshe za su yi fama da matsaloli to ƙarashin hadisin shine sai manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake nuna cewa ba yadda za a yi dai wa'innan matsalolin sai an fada cikinsu kuma al'ummar nan za ta shiga ta yadda duk matsalar da ta danno sai mumini ya ce halakarsa ta zo to ana tafiya allah ya kwaranya wannan musibar to ana nan kamar yana ganin lami lahiya lau sai ta wacce tafi waccan ta sake bugowa to hakan nan mumini a wannan ma zai ce to ba zai sha ba to hakan nan abin zai ta tafiya ilayo milkiya ba. sai annabi ya bada mafita sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce to kada mutum ya kuskura mutuwa ta riske shi inda dai wa'annan matsaloli za a yi fama da su ko to kada wannan musiba ta taho ya kasance ni ko kai ko ke a ciki za mu tafi tunda tilas ne sai ya auku to mu tabbatar da ganin cewa mutuwan nan ba ta riske mu ba face mun yi imani da Allah da ranar ƙarshe kunga wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ko aiko zai yi tanadi ko sannan abu na biyu ya ce kuma ka ma'amalanci jama'a kwatankwacin yadda kake so su ma'amalance ka ina fata an gane sannan na uku ya ce kada ka yi wa shugaba mu baya a sannan daga baya ka warware wa'annan abubuwa uku ya ce su ne za su gudana idan wa'annan musibin sun auku suna aukuwa to kai ka ginu akan wa'annan abubuwa guda uku mutuwa ta same ka in musibar ta zo allah ya hukunta ciki za ka tafi to ka tabbatar da ka mutu akan wa'annan turaku guda uku ka yi imani da allah da ranar ƙarshe kana yi wa mutane yadda kake so su ma su yi maka sannan kuma ba ka fito na fito kenan da shugabanni saboda ba karantarwa ta addinin musulunci ba ne ba fito na fito da shugaba lantana ka zo kai mai abin nan saboda bai baka ba ko kuma saboda wata matsala ko wani abin nan ka ga cewa yanzu baka da abokin gaba kuma da ya wuce shi shi shugaba haƙƙi ne a wuyanka na kai mai addu'a yana daga cikin wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinu nasiha addini nasiha ne suka ce liman ya rasulallah ya ce lillahi wa likitabihi wali rasulihi sai ya ce wali a'immatul musulmi da jagorori to cikin sharhin da aka yi maganar haƙoƙa na shugaba a kanka shine kai mai addu'a na Allah ya saita shi Allah ya kawo mai agaji Allah ya bashi mataimaka nagari kuma Allah ya ɗora shi akan turbar da zai rabauta ba tsinuwa ba wani hadisin ya ce ba za ku kasance kuna tsine ma shugabannin ku ba face allah ya haramta muku dukkan alkhairansu shugaba inda kana tsine mai to allah zai haramta maka samun alherinsa sai kai yi ta faman girban musibarsa kenan ni dai ɗan shekarun da nake da shi da kuma shugabannin da na gani ban ga shugaban da yana mulki aka ce ma dalla da shi ba sai bayan ya kau ni dai ya zuwa yau sai dai ban sani ba watakila wanda suka girme ne su sun gani amma babu shugaban da aka yi a dai ƙasar nan ya zuwa yau wanda a lokacin da yake mulki mutane ba allah wadda suke yi da shi ba amma yana kawa yana kaucewa da kan wannan kujerar ya allah ta hanyar mutuwa ko ta hanyar stephen aside ko ta hanyar kuma wa'adi ya cika face sai an komo ana cewa gwammashi to wannan kuma suna ce wanda annabi sallallahu alaihi ya ce ila yawmil hau muna fata Allah ya saita mu. to muna cikin dai wannan littafi na sharhu hadisu sayyidul istighfar kuma idan mun lura malam yana daukan lokaci ya ɗauki lokaci mai tsawo yana magana kan tauhidi kuma kun ga duk darussan da yau aka gudanar da maraicin nan kusan littattafan kama tun daga tafsirul fatiha ka zo ka shigo asma'ullah sannan da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karanta abin nan zuwa zaka ga duk gaba ɗaya kusan kan maganan tauhidi ake wa magana kuma malam yace idan ka lura da wannan addu'a da kace Allahumma anta rabbi sai kace la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk sai yace to wa'annan wa'annan kawai nan wannan bigirin nan fa malam yake sharhi kan wa'annan kalmomin kawai guda biyar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa'innan kalmomin su malin yake sharhi yace kuma wa'innan kalmomi sun kunshi wa'innan tauhidai guda biyu tauhidin rububiyya su ne abin nan tauhidul rububiyya wanda ake kira tauhidul abin nan eh, ma'arifa wal isbat to kuma wannan ya hada kenan rububiya da asma'i was sifat sannan kuma sai tauhidul <laughs> sannan sai tauhidu talab ko wal irada shine ainihin ikhlasi tsantsan bauta kada a yi kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala to da yake magana sai yake cewa akwai abun zargi kamar da muka karanta mutum ya san ga wanda ya halicce shi ga wanda yake arzuta shi ga wanda yake kawo mai alheri ga duk ahalin da ya shiga dai Allah ne ke tasarrufinsa amma sannan ya wayi gari ya yi fatali da allah ya je shi riko ga wani ya ce wannan ya isa abin zargi ya isa abin allah wadai malin ya ce wa inda matan zo lokacin da ka yi dubi wa hadha waqi'un mu'sifun ya ce wannan kuma abin ta takaici yana aukuwa kuma in yi malin ya bayani kai ma za ka gane cewa haka ne yana aikuwa da hali ba'adi man ya tamanni ilal islam daga ɗabi'u da halaye na wasu waɗanda suke jingina kansu zuwa ga musulunci fi hada zaman a wannan zamani da muke ciki duhu ya ƙarru bi annahu la khaliqa illallah da ka taɓa shi zai ce babu mai yin halitta sai Allah bal ya ƙulu la ilaha illallah hasali ma zai ce ma la ilaha illallah wa ma a zalika amma duk da hakan nan kuma ta duhu inda al'adariha wal za ka je ka same shi yana nan a hubbari da makabarta da kaburbura ko ba haka ba za ka je ka same shi a kifu yana nan yana da fifi a hubbare ko kuma yana kai komo yana zariya a wayansu kaburbura kabrul badawi a misira ka je a samu kabari na badawi imamul badawi wa kabarin zainab ko kabarin zainab wa nafisa duk wa'innan kun san suna abin da wa na'u zalika da makamantan nan. yasbah suna yin yanka wayan sannan kuma suna alwashi da yastaghithu suna neman agaji ko tallafi ko taimako da yad'u suna roƙo da labu suna nema waya al sannan suna roƙon shi suna neman wannan wanda yake kabar ya kawo musu agaji saboda me saboda su suna ganin wannan su ba su kai matsayin da za su roƙi Allah kai tsaye ba kuma wannan ka lura kusan tarbiyya ce ta malam bahaushe hausa fulani mu yan arewa ne in ka tashi ka duba yanzu ta bara ma da ake saboda tsabagen rashin tauhidi allah ya baku ku ba mu ba ba haka wani ina tambaya to ya san allah shi bai kai matsayin allah ya bashi ba to amma ku ya baku sannan mun ku tsammana saboda mu ba mu kai ba ko ba haka ba ne tarbiyyar da aka tashi akan ta kenan wannan kuma mummunar tarbiyya ce allah subhanahu wata'ala ba da bukatan protocol ina fata an gane bai da bukatan wani sai ya shiga tsakani manzanni kansu da allah ya turo su nuna ma hanya suke yi su ce ma to ga hanyar ba su ake bauta ma ba su ake roƙo ba da aka zo aka yi fari sahabin da ya shigo masallaci bai ce ya rasulallah ka yi mana ruwa ba sai ya ce ya manzon Allah dabbobinmu na mutuwa ba mu da abinci babu fari ya shafe mu ka roƙan mana Allah domin babu mai yi sai wa to sai aka samu akasi a yau mutum na la ilaha illallah amma yana ganin cewa wani ne zai mai ku duba saidina Umar radiyallahu ta'ala ne shi idan wani ya zo shi ya same shi ya ce do Allah ya amira mu'minin ka sanya ni cikin addu'a ka roƙa min Allah ya biya min bukata sai ya ce ba zan zama tsani tsakanin bawa da malikinsa ba bayan Allah da kansa ya ce wa idza sa'alaka anni inni fa idza sa'alaka ibadi anni inni qaribun ujibu da'wata da'i ina nan kusa da shi to ni kuma yanzu in gitta kai na tsakani ce ba zan yi ba ba zan gitta ba roƙa kawai kai tsaye daga hannu kawai direct yana na abin nan din ba sai wani ya gitta ma ya tsaya ma tsakani ba to durin lokacin da kuma kun ga yau tauhidin da aka karantar shine duk mutumin da zai sanya wata wasiɗa cewa shi ba zai kai ga Allah ba sai wannan wannan kafirci ne ko ba ka makaranta ba na alaikum salam malaman ba ba har yanzu ga suna ba da misali da yake haka na abin ce kamar ganin shugaban kasa ne ba ka zuwa da ganin shugaban kasa ai eh, ai dalilin da yasa in ka lura da wa'anne ne suke magana sun san ai da wa'anda suka rigaya suka shashantar ne amma in ba haka ba a ce shugaban kasa ma ba ba za a iya ganin shi ba sai da protocol ai saboda shi shugaban kasa kasashe ne gajiyayye ne kaskantacce kuma domin babu shi a yanzu a yanzu inda muke zannan nan hatta gwamnan jihar kaduna bai san muna nan ba ko ya sani sai an gaya mai to allah ma haka ne na'am shi saboda gazawarsa a matsayin shi na dan adam kasashe gajiyayye hasali ma fa bai je kujeran ba sai da kuka cicibe shi kuka dora shi akwai wanda ya zo shi ya dauki jakar shi kawai je shiga asaro ya ce gani sai da kuka ciccibe shi ku ka ciccibe shi da kanku bai isa ya je ba sai da ku Allah ma haka ne to shi yana da bukatan protocol saboda gajeye ne kasashe ne bai iya tsinana ma kanshi komai shi yasa ma rashin lafiya ma ya kama shi sai da ya fita neman maganin nuna maka gazawa to idan ka kwatanta Allah subhanahu wata'ala da wannan to kenan Allah shi ma bai san halin bayinsa ba sai wani ya gaya masa haka ne to amma da waine ne yake magana ya san da wa'inda suke yake magana saboda mai ya gama musu maɗundumi ya gama humantar da su ya gama sarrafa su su kalle shi shi ba Allah ba ba shi ne wali dan nasiru ba ko ba shi ba ne na? to shi ne wali dan nasiru ya ce malam wali dan nasiru yana tafiya a cikin bahar maliya da shi da almajirinsa ya ce wa to zan taka ruwa in na ce allah kai ka ce ya wali dan nasiru suna halin tafiya suna tafiya suna taka ruwa tankes tankes tankes tankes wai sai shaidan ya gitta ma ɗalibin sai ya ce mishi kai mahaukaci yana kiran allah kai kuma kana kiran shi kai ka haɗa allah da wanda shi kai ma kira allah kawai haka kawai shikenan da can da ya ce oh, ya allah sai shi ma almajirin ya ce ya allah sai ya nutse can da ya ji ba amsa ba wai go sai ganshi yana kiran habu ga habu kuma bai zo ba ko yawa to yi kenan sai dan ya sa hannu haka ya tsamo shi ya ce haka yi sai ce kaji kaji abin da ya faru can hmm, Allah ya taimake ka ai a wannan bigiren baka kai matsayin ka kira Allah ba sai dai ni kuma wanda yake wannan maganar a bidiyo hira da shi a jarida aka yi da shi dottijo ne mafi karanci ya haura shekara saba'in kuma yake cewa wannan za mu faɗe shi ne ko da mutane dai ba za su suna ganin abin nan dinnan amma ai aulitakan ma wa'ansu abin ma ya wuce ba in muka faɗa ma wani ma ba zai abin nan ba to me ke me ya sanya saboda su komo su bauta musu kuma wannan da mutum zai dai kar mu shiga wani babi mu ci gaba da abu na to wannan tunanin naka dan borno wannan tunanin naka na cewa kai baka kai matsayin ka roki Allah ba wannan kuskure ne tunanin babu wani mahalukin da bai kai roki Allah ba babu shi domin Allah subhanahu wa ta'ala huwa aqrabu minka min hablil wati yace yana kusa da kai fiye da lakar da ke jikinka laka ka san dai laka spinal cord dinka. Allah yana kusa da kai fiye da spinal cord dinka. idan ka samu likita kuma yi maka bayanin spinal cord kusan shine ma rayuwar dan adam haka ne ko ba haka ba to yadda wannan fiye da wannan lakar take amfani a gare ka Allah na kusa da kai fiye da ita eh amma kana da tawili to mu ci gaba ya kaci ka fahimci wannan karatun ka ɗauke shi a haka mutum ya ɗauka shine muna nama Allah zato kuma shine ake ta faman yaƙi da shi duk wanda ya muna nama Allah zato ya fi kafirta wanda yake tunanin shi ba zai Allah bai kai matsayin Allah ya yi mai ba to ya muna nama Allah zato ina fata an gane wanda yake ganin shi bai kai ya roƙi Allah ba wani ne zai roƙan mai ya muna nama Allah zato amma wannan bai hana ka ka ce wasu sanya ka cikin addu'a ba wannan bai hana ka ba amma ko bayan allah da su ba su ma bukatan wannan su allah kawai suke danganawa allah ya taimake mu to za ka gansu ga sunan suna abin nan abin nan din suna yanka yanka bauta ce to da haka ba za ka yi yanka ba kuma sai yadda allah ya ce ma sai kuma inda allah ya ce ma <clears throat> don haka <clears throat> akwai malaman da suke ganin wanda ya yanka kaza don birthday in ya ci ya ci mushi saboda shari'a bata hukunta mai ba musulunci bai taho da shi ba sai da lijina da'ima da ta zo take bayani akan irin wa'annan yanke-yanke na mauludi da makamantansu sai ta ce a bai shi kawai a mazaunin cin sama ruhi haka mutumin da ya gaya gayyato ka ce yana ba da yanka kaji makaruhi ne ka ci ka bar mai kayansa saboda musulunci bai san da bikin birthday ba ina fata an gane wannan yankan ba shari'ar musulunci ba ce musulunci bai hukunta ma kai su ba amma suna bayan kwana bakwai imam malik rahimahullah shi idan an yi mai haihuwa to yakan yanka sa kamar gobe suna sai yanka sa yau saboda me walima na mutane su ci naman ya wadata ranar abin nan kuma sai yanka wannan ragon da aka sanya na ya yanka ina fata an gane wannan yanka ibada ce kana iyawa yanzu kana da kudi ka je ka sayi rago ka yanka don ka wadata iyali ina fata an gane ka sanya don a ci wannan musulunci ya yadda ma ibada ce ina fata an gane ka yi aure musulunci ya yadda ma ka yi walima bayan madan ta tare ina fata an gane dan samu dan rago ka yanka kira mu mu je mu ci in ma ka je kuma kawai ka rarraba mana kawai mu ci mu kama hanya mu yi tafiyar mu kowa shi kenan a maka addu'a Allah ya sanya albarka shi kenan a wuce ina fata an gane sannan ko kuma Allah ya yi maka wata baiwa ka samu kuɗin da da baka zata ba cikin godiyar da kake so kana so ka yi godiya ta hanyar yin yanka ka yi sadaka wannan duk musulunci ya yi ma amma ka je wajen wani malami <clears throat> wanda yake boka ne bayan ka gama gaya mai ya ce ma to shikenan sai ka yi sadaka da zakara ko sai ka yanka rago ko sai ka wannan to wannan shari'a musulunci bata saka ba ina fata an gane to kuma za ka je ka samu da an fara baka wannan command din to an fara nausa ka dawa dama za a fara maka da ƙananan abu ka je ka sayi kosai kai sadaka to kai wanda kake neman abu a ce ma sai to in aka daga ka aka fara tilla cilla cilla sai a ce ka sai kai kato da gele yayin ne kata girka shinkafa da wake ka sa mai mai kar ka sa miya ka sa man gyada da yaji ka yi sadaka to daga wannan step din ne kana bin umarnin kana ana ta nausa har a kai ga ana cewa to yanzu sai an binne maka bakin jaki mataki mataki ne so nan yanke yanken to mutum ya je kabari ya yanka ko kuma ya ce saboda wani ko kuma ya je shi ya alwashi a wajen kabari in na samu biyan bukatan kaza ina shaida maka waliyi wani ko annabi wani ni kuma zan yi abin nan zan yi azumi kaza da sauransu kaga kabarin yake alwashi yana daga cikin dalilin da ya sanya duk wanda ya je saudiya idan ka zo bayan ka yi ziyara askar ba su barin ka a daidai wajen kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kai addu'a ba su barin ka kora ka suke yi za su ce ma roh roh saboda shari'a ba ta zo ka tsaya wajen ba sallama kai mai sallama kai wa sayyidina abubakar kai wa sayyidina umar daga nan ka wuce ba ce maka ka tsaya kai wata addu'a wajen ba ba shari'ar da ta dora ma wannan ina fata an gane hakan nan makabarta ma idan ka je bayan ka yi wannan addu'a ta shiga makabartan ka yi wa waɗanda suke wajen kawai addu'a amma maganar kuma kai kuma ka daga ka ce ka tsaya kan wani kabari kai ma kana neman wata biyan bukata akan wannan wannan bai halatta ba to batta maganar ma kuma ka zo ka yi yanka saboda kabar saboda waliyi wani wa yastaghithu wani kuma zai je shi ma yana neman agaji kuma wanda suke zuwa hubbare in ka je hubbare zaka je na da ake roƙon shehu to ba je ma ba a je ma hubbarin ba mutum yanzu nan zamewa zai sai ce ma shehu shehu da bello to ban san inda ya bar abdullahi gondo ba kuma abdullahi gondo yana gaba da bello don babban shi ne haka ne malam komanda tun da dan garin ku ne ina ina ka ajiye shi to <laughs> sai dai gaji a ce ma shehu da bello to ina abdullahi gondo to na wannan kun ga to duk ana yi ko ba yi wannan abin shirka ce a wajen wannan duk abinda hurumi ne wanda babu wanda yake da shi sai Allah to haramun ne ka gitta wani ko mala'ika ko annabi a wannan bigiran Allah kaɗai za ka bari da ka gitta wata halitta a wajen ka yi shirka wa suna roƙonsu su yadda suna nema wa yasalu wa kasuru wa kasuru wa zildu suna sarewa a gaban suna kaskantar da kai a innan kaburburan yuqaddimu hadhihi al-ibadati li tilka al-qubur duk wa'annan fa ibadodi ne kaskantar da kai ta abin nan ta daro din nan da sauransu da komai da komai Allah kada ake yi wa wannan amma ka je ga yadda ake wani abin nan Nura al-Maliki a 2009 mun san lokacin da aka gama suka kashe saddam da aka yi wannan ya zo shi ya hau mulki da yake dan shi'a ne bayan da ya zanna kan karagar mulki din can da karshe sai ce shi yana ganin abin da ya kamata ma ya kamata a canja alƙibla ta koma karbala 2009 kuma a lokacin da ya wannan magana ya sha rudud sosai an maida mai raddi to wanda kuma idan da za ka je karanta tafan shi'a su sun ce babu laifi idan ka zo ka sanya kabari gaba ka sanya shi zaman toma alƙibla ka yi sallah sallah ka ta yi don hakan nan idan ga kabari yanzu a nan sai ka zo ka tsaya ta nan sai ka fuskance shi nan ka kabbarta ka yi sallah su sallah ta yi shi yasa ya ce a juya a mai da ma alƙibla ta koma karbala wanda kuma wannan ke nuna ma cewa sai ba musulunci suke yi wa magana ba domin inda musulunci ne ai sayyidina Husayn wai shin sayyidina Husayn radiyallahu anhu da shi da baban shi wake ga ko a duniyar shi'ar a duniyar shi'ar kanta cewa suka yi annabi ne kadai sallallahu alaihi wasallam ke gaba da sayyidina Ali shi'a imamiyya idan ka je ka duba abin da rubuce-rubucen sun ce annabi ne sallallahu alaihi wasallam kadai ke gaba da sayyidina Ali amma da annabi ibrahim da annabi isa da annabi nuh da annabi musa ba su kai sai ali ba ulul azmi minar rusul hudun nan ba su kai sai ali ba kenan a sai yana da daraja a wajen su yadda suka dauka dan annabi ne kadai ke gaba da shi ko hatta ulul azmi suna baya gare shi to taslimul jadali kabarin shi yana ina yana kufa me yasa ba mai da alƙibla zuwa kufa ba bai a kira a mai da zuwa kufa ba to kuma in sun yadda da gaske ne cewa an na alim annabi na gaba da shi to in haka ne a mai da alƙibla ta koma ina madina amma abin da ke nuna ma ba manufar ba ne ba da suka ce a karbala nuna ba ba musuluncin ne suke kai ba ba musuluncin ba har wani daga cikin jigajigan shehunansu yake cewa lau haddastukum bi fadilati ziyarati qabrihi la taraktumul hajja ra'asan da zan ba ku falalar da ke tattare da a ziyarci kabarin na Hussein da kun daina zuwa aikin hajji kwata-kwata a rayuwa kaga ya aka koma bauta ma kabari ko to shi ne ma ya ce. to wanda kuma yake la ilaha illallah ne ke wannan magana Shi ne sai yake cewa yuqaddimu hadhihi hazi ibadati tilka al suna gabatar da wa'annan ibadodi ga wa'annan kaburbura allati la tamliku lahu darran wala naf'an wanda kabarin nan bai mallaki amfani ko wani cutarwa ba shi ma da yake cikin kabarin yanzu kai yake neman agaji daga gare ka duk wanda aka shuka shi abin da yake nema daga gare ka Allahumma kfir lahu warhamhu kai mai wannan duk wanda ka sanya a kabari kama da kan sayyidina Abubakar ila yawmil qiyamah duk wanda aka sanya shi a kabari abin da yake nema Allahumma kfir lahu warhamhu kowaye to kuma kai da kake raye ne ake yake fatan kai mai idan kai mai wannan ya fi ka bashi duniya da abin da ke cikinta to kuma sai aka koma kuma yanzu sai aka samu inqilabul ma sai ka koma kuma shi din shi wanda yake nema daga gare ka sai ka komo kana abin nan nafsu shay'in yadda muka zamanto Allah ya halici duk duniyan nan da abin da ke cikinta ta zama kawai bautan mu duk wata halitta da gani a doron duniya ta bauta dan adam ne shi kuma Allah ya ce ya halicci ɗan adam ya bauta mai amma duk sauran halitta da kake gani Allah ya hore ta ne dan ɗan adam shi kuma shi ɗan adam ɗin kuma Allah ya ce ya hore shi ne dan kanshi sai aka samu canji sai ɗan adam ya koma mai bautan abin da ya kamata ya bauta mishi ya bar bautan wanda ya cancanta ya bauta ma ko ba haka bane to shine sai muka bar maimakon abin nan shi yanzu da yake kabarin nan abin da da ka tsayo kan kabarinsa abin da yake neman ya ji kace ya Allah ka gafarta mai ya Allah ka yi mai rahama ya Allah inda yake kwancin nan ka yalwata mai ya Allah ka sanya haske a inda yake abin da yake son ka kai ta faɗi kenan sai ka komo kuma a shine yanzu zai baka zai hore ba diyarka ta aure ko kuma yarinya da kake nema ya hada ka da ita aga musiba ta auku sai yake cewa ulid'u allazina za'amtum min dunihi Allah yana kalubalanta ya ce ku kirayi duk wanda kuke rayawa ba Allah ba cewa kuna tunanin cewa wai shi ne zai amfane ku to wanda duk kuke kiran nan fala yamlikuna kashfa durri ankum wala tahwila wanda duk kuke kira babu yanayin ya bai mallaki kwaranye muku wani matsatsi da kuka tsinci kanku ciki ba to kuma idan ga matsatsin ya tinkaro ba yi da hanyar da zai iya tare muku yanzu da aka zo aka ce an samu rafanai biliyan uku sun karbi tijjaniya dubu sun zama ma muƙaddimai kuma za a yi amfani da su za a yi maganin duk waɗanda suke yi wa shehunai izgilanci da menene za su diran musu za su yi abin amma duk da su aka za a kashe musu kuma mabiya 20 da wani abu a jos to ina waye na aljanu biliyan uku ya ba su tare ba ba su tare ma kada kashe ba haka ne to kuma bayan da suka kashe da bai kamata a ce sun kife wajen ba to ya aka yi arzu shuru to la ko na durre an ankum wala ta hawila ba sa duk matsa yanzu to wai shin madin wa'annan yanzu wai shin halin matsatsin boko haram din da muke fa yan izala ne kawai ke fama da su wa'anda suke wancan su ba sa ciki su an tare musu la yamliku na kashfa durra anku wala tahwila matsala in ta danno in Allah ya koro ta ba wanda ya sai juyar da ita sai Allah subhanahu wataala in kuma kuka shiga ba wanda ya sai hidda ku sai shi sannan hakan nan kuma Allah subhanahu wataala ulid'u ladina za'amtum min dunillah ku kiraye duk wanda kuke rayawa wanda ba Allah ba ku kiraye shin kun ga dama sai dai ku sani la yamlikuna mithqala dharratin ba su mallaki daidai da kwaya kwamayya ba daidai da ɗan kiyashi ɗan ƙaramin ciki ɗan kiyashin ma kasa shi kashi kashi in ka ga dama farfasa shi zuwa kashi 70 ka ɗauki mafi ka dauki kashi ɗaya to ba su mallaki kowannan ba fi samawati wala fil ard a sammai da kasai ba su mallaki komai ba wa ma lahum fihi ma min shirkin kuma wajen halittar su Allah bai nemi wani agajin su ba wajen halitta wa ma lahu minhu min zahir bai nemi taimakon kowa ba haka Allah duk annabi Adam ma da aka turo shi haka yazo yadda kake ganin duniyar haka yazo ya tarar da ita haka ya tarar da ita to shine fa baban duk dan Adam haka ne da shi da hawa'u su ne asalin duk wani dan adam din da ka gan shi su ma yadda suka yadda kake kallon saman nan kake ganin yadda take din nan da sama da kasan na haka suka zo suka ganta su ma kenan ba su da wani wata gudumawa da suka bayar wajen Allah ya halicci wannan kawai zuwa suka yi tsinci kansu a ciki Allah ya gama kayansa to ina ga waninsu wanda duk wani dan adam da ya tsatson su ne ta su. na fata an gane to ba su mallaki komai ba a sama ba a ballantana a ƙasa wala tanfa'u shafa'a shafa'atu indahu sannan kuma ceton mai ceto ba zai yi wani tasiri ba a wajen Allah illa liman adinala sai wanda Allah ya mai izini ku duba annabi fa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kansa ba fa zuwa yake ce ma Allah yi hisabi mutane su shiga aljanna yan aljanna su shiga yan wuta su shiga ba a'a zuwa zai yi sujjada kuma shi da kanshi ya ce sujjadan nan da zai yi Allah zai kyale shi ne tsawon lokacin da ya ga dama sannan ya ce mishi ya Muhammad irfa rasak daga kanka sal tuta sal tujab ko sannan kuma tashfa tushafa daga kanka ya Muhammad roƙi abin da kake so a baka duk abin da kake tambaya tambaya amma sannan nemi ceto kuma a baka sai da aka ba shi umar aka ce mai shi din ya nema sannan sai ya ce ya ubangiji a yi hisabi sai shi shi kenan daga nan sai a kafa ma'auni a bayan hakan nan kuma ya je wajen ceton kai ko wanda zai yi ya ceton nan ma sai ya ta kaiwa yana sujjadan yana roƙo Allah ya ce mai ɗaga kanka roƙa a baka nemi ceto a baka sannan sai amma kuma in an ba shi ba zuwa yake ya kwaso ba a'a sai aka yi mai cewa wa'inda zai kwasa ga su sai in ya ja ya kwaso ya ga akwai saura kuma ya sake zuwa ya roki Allah Allah ya ce mai to na ma izini je ka debo har sai daga karshe ɗiba ta hudu wanda wanda za a bari a wannan wajen ba wanda ya saura da la ilaha illallah daga na an gama to shi ma fa kansa sai an yi mai izini sannan duk wanda zai yi ceto ba shi ne zai zo shi ce Allah ina so in ceci wani ba a Allah ne zai ce mai wani ceci wani Allah zai ce mishi kai za ceciwa ne mala'ikun da za su yi ceto Allah ne zai ce musu ceci ne kuma ba wai za a ce ku je ku yi ceto ba a za a ce wani da wani sai an ambata musu amma sai wani ya zo shi ya ce maka waliyin shi zai tashi da aljihu dubu saba'in a ranar gobe kiyama cikin kowane aljihu dubu saba'in kuma zai ɗauki mabiyansa dubu saba'in ya je shi ya zuba a aljanna har sai ya kai koma sau uku wanda Allah ya ce mishi an ce ka shiga kuma kana ta faman kai kuma ya ce ina kwasan na ne Allah ma bai sani ba yana zuba aljanna ko mutum ya yadda ko ba haka bane kuma yana nan ba abin nan ba wani abin nan bane ba duk wanda yake so ya je shi ya karanta jawahirul ma'ani zai ga wannan abu yana na rubuce cewa wanda duk yi musu wannan hidiman yi musu abin nan zai shiga aljanna wala iqabin wala hisabi kawai zai tsallaka shi ya sanya idan ka ga su yadda suke bauta ma shehunan haka ne ko ba haka ba saboda an ce musu duk abin da ka yi musu to zaka shiga aljanna babu babu babu babu hisabi babu ukuba aljanna kawai ta tabbata wani ma shi da aka je mauludin da yake magana ya ce kaga dama ka ci gaba da sallah ka yi ta faman sujada har har goshin ka ya koke ya kanta kuma in kaga dama ka yi ta zuwa ka yi ta azumi har rame ka yi ta abun nan duk wannan ba zai abun nan ba kai dai yi kokari ka shiga da'ira fadaliya Ya ce wallahi in dai har ka shiga da'ira fadaliya muka haɗu da kai a lahira ko da ankwa sai mun sa ka aljanna ko da ankwa ko da ankwa sai mun sa ka aljanna wato ko ka ki ko da tsiya inda ka shiga wannan dare sai sun sa ka shi kuma na nan kaduna tudun wada cewa ya ce idan ma aka je ma yana shiga aljanna ya ga abubakar gumi allah ya ce abubakar gumi ya shiga ya ce to sai sun yi wa allah bore ba su yadda ba a ina na tudun wada shi shi sai yayi sai sun yi wa allah tawaye kuma shi ne wanda yake cewa idan a yanzu kwame kurma baya aljanna shi ya haifa shi aljanna kuma baki da baki ne magana da shi sau da haka suna nan akan wani aƙidar don haka wa'annan abubuwan da kuke gani suna ta abin nan ba ɓoyin abu ne ba yana na littattafansu kuma hakan nan suke ɗora mabiya to kuma tun da mutum yana neman ya rabauta yana so ya shiga ai ma laliyu ko kai baka son shiga ba kawai ka ganka kawai ka shiga aljanna to sai a baka shortcut ko ba haka bane ta hanyar yi maka ma dundumi a raba ka da abin nan a nuna maka bi ne kawai yi min hidima ka ɗauko abinci ka ci da ni ka yi abin nan yanzu ka je ka je ka duba shehunansu akwai wanda yake cikin talauci eh. to ne sai ke cewa nan ba su mallaki komai ba wajen abin nan wala fa'u shafa'a hu illa liman adinala sai wanda yi wa izini ceto wanda duk ya ce babu ceto ya karyata ayar qur'ani ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka da wannan kuma ya kafirta Da haka akwai ceto ceton nan kuma annabawa ga baki ɗayansu da manzanni za su yi ceto mala'iku za su yi ceto salihan bayi za su yi ceto ‘ya'ya za su ceci iyayensu iyaye za su ceci ‘ya'yansu abokan zama miji da mata wani sanadin matarsa ne zai shiga aljanna wata kuma sanadin mijinta ne za ta shiga aljanna an cece ta ko ba a cece ta ba shi ma abin nan sannan shahidai za su yi ceto ina fata an gane to amma duk cikinsu babu wanda yake da hurumin ya ce zan ceci wani sai in Allah ya mai izini sai in Allah ya mai izini ina fata an gane wayansi au ya jahal shi wannan sai kaga ya manta ko ya jahilci annan ladhi yud'a wanda ya cancanta ya kira wayus yus'al ya roƙa wa yustaghath ya nemi agaji ko tallafi bihi da shi wa ya tawakkal alai ya dogara da shi wa ya ubad ya kuma bauta mishi tsantsan bauta huwallah wahadahul khaliq sai Allah shine kadai wanda ya kadai ta kuma da halitta fa hazihi mas'alatun nafisa wannan al'amari da ake magana <clears throat> al'amari ne wanda yake mai tsadan gaske yana da girman gaske da daraja azima wa sharifa kuma tana da matsayi babba arshada ilaiha hadha al-hadith al wanda wannan hadisi mai girma mai daraja ya ankarar domin ya fara da me Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk ko ba haka bane to da haka al'amari ne ba na wasa ba kuma malam ya ɗauki wannan matsayin ne ya mana dogon sharhin nan saboda kun ga wa'annan tauhidan guda biyu duk wanda ya samu illa a cikin ɗaya daga cikinsu to zai wahala a lahira Allah ya tsare mu to shine wa qawluhu fil hadis la ilaha illa anta babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai fihi itirafun ne mutum ya furta da baki wa ikirarun kuma ya tabbatar lillahi bil uluhiyya ya tabbatar ma Allah cewa shi ya fi cancantar a bauta mai domin me la ilaha illa anta babu wanda ya cancanta a bauta mai bauta ta haƙƙi ta tilas ta haƙƙinsa ne a yi mai ta gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane shine wa kalima wannan kalma al'azima mai girman gaske allati yud'a biha wanda ake yin addu'a da ita fiha hadal hadith a cikin wannan hadisi hiya allati khuliqat min ajliha al-khaliqa saboda ita fa wannan kalmar ne duk wata halittar da kaga Allah ya halitta akan ta ya halicci halittar duk wata halitta da ka gani kan wannan la ilaha illa anta a kanta duk wata halitta da kake gani aka kan a sanadin wannan la ilaha illa bauta ma Allah shi kadai aka halicci wannan duk halittar da ka gani rigar da ke jikinka wallahi tana bautan Allah tana yi wa Allah tasbihi wa ma min shay illa yusabbihu bihamdi rabbih walakin la tafqahuna tasbihahu rigarka to yau a wayi gari rigarka tafi ka daraja a wajen Allah shine wannan ake magana cewa ka kiyayi a ce yau rigar da kake sanye da ita tafi ka daraja a wajen Allah to ko ba yadda riganka ba za ta fi ka daraja a wajen Allah ba sai ka san Allah shi yasa aka ce a wannan littafin na asma'ul husna na ibn al-qayyim wanda aka karanta da maraicen nan wanda yake nuna ma muhimmanci kuma sannan madajin salikin na karanta da asuba idan ka je yanayin yadda ya ce wa'annan kalmomin nan sunayen za su haifar maka da wani abin da ta yanayin yadda mai magana ba zai iya mahurta ba zai bayi da fasahar da zai isar maka da saƙon saboda ɗimautarwa abin da ya suka ƙunsa na fitan hankali girman allah yanayin yadda mutum zai gani na fata an gane so wannan kalma a kan tafa don ita ne Allah ya halicci duk wata halitta sama da ƙasan nan saboda la ilaha illallah la ya halicce ta wa qamat li ajli has samawati wal samman nan da ƙasan nan saboda wannan kalma ta la ilaha illallah suka tsayu wa ujidat til jannati wannan sannan kuma saboda wannan kalma ta la ilaha illallah aka halicci aljanna aka halicci wuta saboda ita ina fata an gane wan kasa an ila kismai da haka sai mutane suka waye gari sun kasu kashi biyu halu sa'ada wa halu shakawa wanda suka rabauta da wanda suka yi rashin arziki halu janna wa halu nar wa yan aljanna da yan wuta Allah ya tsare mu daga wuta fa budi'a bi hadhihi al-kalimati al-azima da haka sai addu'an nan ta fara da wannan kalma mai girma alladhi hadha sha'nuha wanda wannan fa shine matsayin wannan kalma Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa kad bayyana ahlul ilm ma abu malamai sun yi bayani anna hadhihi kalima la tanfa'u qailuha wanda yake faɗin wannan kalma la ilaha illa anta ko kuma la ilaha illallah wannan kalma ba za ta amfani mai faɗinta ba mujarradin faɗi illa iza ta tamma shurutaha har sai in sharuɗanta sai ya cika sharuɗanta alwari da fi kitabillah sharuɗan nan da suka zo cikin littafin Allah alqur'ani mai girma wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam da haka wani malami yake cewa da mutum zai rika furta la ilaha illallah adadin numfashinsa kun san adadin numfashi 24 hours mutum yana numfashi su dubu ashirin da hudu da wani abu to da zai hurta wannan kalma adadin wannan numfarfashin nashi sannan kuma ya daga sautinsa ta yanayin yadda duk halitta ta sama da ƙasa za su ji faɗin wannan maimaitawan wanda faɗin da jin ba zai amfane shi ba matuƙar bai san ma'ananta ta kuma bai san wa'innan sharuɗan ba musamman muna da jan aiki mu. shi yasa wallahi duk wanda yake ganin cewa shi fa ya kwanta shi lami lahiya lau to da alama bai san inda aka dosa ba har yanzu domin sanin wa'annan ka san ma'anar ka san sharuɗar kuma sanin sharuɗar nan fa ba sanin abin nan sanin shanu ba na fata an gane a'a ba irin wannan sani ba hakikanin sani shi yasa wani malami yake cewa kun ga wa'annan rukunin imani guda shidan da hakikanin imanin an san su yadda ya cancanta a san su to da ba wanda zai saba ma Allah mun san rukunin imanin shidan aiko to aka ga duk yanzu da an zo an ce ma rukunin imani kowa sai ce al-imanu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi ko shikenan kowa ya fada to wannan maganar ta wuce duk yanayin yadda kake tunani na farko sanin Allah tukuna tilas ka san shi a zatinsa cewa lallai akwai shi a zatinsa yana nan amma laisa ka misli shi ba ya zatinsa yake wannan ba hurumin ka bane ba sannan tilas kuma ka kade ka san da shi a rububiyarsa ka san da shi kuma a uluhiyarsa sannan ka san da shi kuma a asma'a dinsa da sifat kuma fage ne fa mai zaman kansa an ga daya sannan wa mala'ikatu dinnan ka je ka san mala'ikun nan ka san su ka yadda da su ka san su suna nan a zatinsu da surarsu kuma ka yadda cewa la ya asuna laha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru su an halicce su ne with one linear way major kawai su bauta kawai su ba su da zabi kuma su Allah ya halicce su halitta ce kawai ta bai ɗaya kawai yi musu bai yi musu jinsi ba ballatana a ce ga namiji ga mace ba sa ci ba sa sha ba sa bacci to shaidan ma bai bacci ba ballanta nasu. tantirin na ƙarshen matsiyacin bai yi bacci ba sai su na to nan fatilas mutum ya san su sannan bayan ya san su ɗin a dunkule to akwai kuma wanda aka ware da ya kamata ka ƙara sanin su ka je ka san mala'ikun nan mala'ika jibril ka san sa da sauransu su goma nan a duk da aikace aikace sun ma wuce goma wajen goma sha bakwai ka je ka san kowa da sa to idan da kuma mutum ya san su din su mala'ikun sanin mala'ikun kansa yanzu a sanar da kai cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu'aqibatun bayna yadayhi wa min khalfi akwai security da Allah ya sanya ma na mala'iku ne kuma cikin mala'ika babu wani mala'ika komin kankantarsa da ake cewa zu ajniha abin nan mai menene na cikin suratul ankabut cewa akwai mai fibike biyu da abin nan da komin kankanta mala'ika ba mala'ikan da ba zai tallafi duniya kife ta ba amma Allah ya sanya maka mala'ika goma suna yi ma hidima wannan halittar goma suna yi ma hidima sannan ya ƙara ma da na sha kai musulmi ne saboda salatin da kake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗauka yana isar mai amma da kafiri da musulmi kowa yana da wa'innan in ba domin haka ba da mu ne yanzu da bamu nan saboda wa'innan mu'akibat din Allah ya sanya su ne zamanto mana security suna yi mana aiki kuma duk abin da yanzu ga ruwa an kawo wallahi in har Allah ya hukunta yana cikin abin nan din nan horewa mala'ikan ne ya horo shi ya abi ne yadda zan yi amfani da shi don haƙƙina ne in sha shi in har zan sha in kuma ba abun nan ba baya cikin abin da aka rubuta ya in sha ko da an ajiye shi yadda aka ajiye shi kaza dauke haka ne ko ba haka ba to akwai mala'ikan da shi Allah ya sanya shi ne kawai ya samu maka ruwa inda duk abun sha yake inda kuma duk abun shan ka yake sai ka je wajen ka sha shi kuma abin da Allah ya hore mai kenan yema wani kuma an sanya mishi kawai abin da zaka ci in dai ci ne wannan shi aka dora mai alhaki ya samo ma inda duk kake inda ka duk abincinka kuma yake sai ka je wajen kaci malam da Allah ya kaddara cikin yan kwanakin nan goma abincin su na makka da madina da jidda ba su je ba da Allah ya maido shi najeriya kuma ba yau ga su nan haka ne wallahi idan Allah ya sanya gobe breakfast ɗinka a ingila ne sai ya yanayi da za ka je ka yi breakfast a ingila sai ka je abincinka ne haƙƙinka ne wannan to akwai mala'ikan da Allah ya hore mai mutum zai yi ban kwana da su ranan da suka zo ranan da mala'ika zai zo kafin malakul maut din shi jagoran tafiyan ranan da ya ga maddul basar mala'iku sun diro mai iya ganinsa wani kaulin ya ce dubu saba'in mala'ikun nan sun dira ya gansu to yanzu ya san tafiya ne to nan duk mala'ikun nan kowanne ɗaya da ɗaya kowanne sai ya zo ya ban kwana da kai wannan zai zo shi ce maka ni aka ɗora mai in nemo maka abinci yau na buga gabar da yamma kudu da arewa ba inda ya saura loma ɗaya naka aiki na ya ƙare ma salama wannan shi kuma ya zo ya ce ni aka ɗora mai abin shanka na buga gabar da yamma kudu da arewa ba mu kwatu guda ɗaya da ya saura wanda yake naka a duniya a yau aiki na ya ƙare ma salama sai ya yi gaba duk kowanne ya yi to na ƙarshen da za su yi maka su ne wanda suke rubutun alherin ka da sharrinka mai alherin zai zo ya nuna ma littafi ba result ya ce ma to kaga duk alherin ka ni ne nake rubuta gashi nan ga komai da komai gashi kana gani ya nuna ma farisal da sauransu sai ce to yau ba wani aiki kuma da ya saura aiki na ya kare sai ya nade ma littafin ka ya danka ma ce ma gashi wannan aikace aikacen ka ne na alheri aiki na yau ya kare sai mun hadu a ranar gobe kiyama tsayuwa ranar yau mal'ardul akbar sai mun hadu a ranar sai na ƙarshen shi ne wanda shi kuma zai ce to ni kuma gani duk ta'annutin da ka yi ta yi a ka daga ranar da ka balaga zuwa yau ni na rubuce da haka duk wannan sai ga bakar takarda da sauransu ya ce duk sharrin ka ne nan na rubuce shi da sauransu a yau kuma gaba ɗaya an zo ƙarshe aiki na nima ya ƙare karɓi littafin ka to daga nan za ka gama mace yana buga kansa na kaɗawa gabar da yamma kudu arewa lokacin na bai san ganin wannan takardar sai ya wurga mai kayan shi sai ya ce sai mun haɗu a can duk goman nan sai sun yi ban kwana da kai to fa wanda ya yi imani ya san da mala'ikun a hakan nan kuma yana nan sane da su kana gani zai je shi kulle daki suna kallon shi abin da zai yi na'am to imanin ne da su din kawai a baki ne to wa'annan shine yake cewa wa'annan sharuɗa guda bakwai to kalmar nan da ta kunsa idan mutum bai san su ba to la tanfa'u qailuha ba za ta amfani wanda yake furta ta ba sai ya zo da su kama kalan nadim kamar yadda shi wannan jijjigen malami allama hafiz bin ahmad hakami alhakami ya yi magana a cikin littafinsa sulamil wasul wanda shine yanzu malam yake karantar da mu shine mu'arijul qabul asalin sunan littafin sulamil wasul to da haka da ya zo wa littafin sharhi ne mai da shi mu'arijul qabul shine yanzu ake karantawa a ciki ne yake cewa wannan kalma din nan ba yanayi da za ta amfane ka illa bi shuruɗin saba'a qad quyidat sai da wa'annan sharuɗa guda bakwai ɗin da aka girki wannan kalma da su wa fi nusuhil wahayi haqqan waradat hakan nan suka zo a cikin nasoshi na wahayi littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yantafi'u qailuha wanda yake furta wannan kalma mujarradin furtawa ba za ta amfani shi ba bin nutki kawai mujarradin furta hatta yastakmila ha har sai ya kawo wa'annan sharuɗa guda bakwai wanda kuma daɗin abin wato kun san in dai mutum zai bi son zuciya wallahi kafin aje ko ina sai Allah ya tona mai asiri da suke ta fama maganganun cewa mutumin da ya la ilaha illallah ba za a ce mai kafiri ba ko ba haka ba to amma da aka samu wani mawaƙinsu da ya ce inyas ka karbi aikin da ka bai ma Allah ya gaza sai suka ce wannan wanda ya wannan kafiri ne to ya yi zama kafiri bayan yana la ilaha illallah ko ba haka ba ne a sai kenan su sun san abin da suke amma saboda me ƙida humantar da mabiyansu amma sun san ba mujarradin faɗinta ba ne ba ta wuce mujarradin kawai ka faɗa sharaɗi ne sai ka san abin nan wa'innan sharuɗan in ba ka san su ba to har yanzu fa malam goma ka tashi tun wuri in ba haka ba wannan kalma kun je ce wannan fa innahu la yantafi'u qailuha bi nutqin hatta yastakmilaha har sai ya kawo wa'innan sharuɗan guda bakwai a saba'a bi shuruɗin saba'a wa'innan sharuɗa bakwai din nan sai ka kawo kuma ba sanin su kawai ba a'a duk abinda suke neman ka da shi to ka kawo shi iyakan iyawarka menene al'ilm to an dai koma dai rukunan imani sanin Allah shine ilmi ka san Allah wal yaqin sakankancewa wal kabul kuma sannan bayan ka sakankance abinda wannan kalma take nema ka amsa hannu bibbiyu ba tare da kana yuqaddimu rijlan wa yu'akhiru ukura ba ka kamsa kawai wal inqiyad kuma inda duk ta ce ta igiya ce kawai da ta ja ka kawai nan kawai za ka miƙa wuya farid ma aku to fa wannan fa kake yayi wannan magana nake gaya ma kar ka yi wasa sannan nawa ka lissafa kenan hudu aka lissafa ko ilmu ilimin nan fa ya kamata ka je ka sani menene ilimin nan sanin Allah menene sanin Allah ko tilas shi yasa imam abin nan imam sullabi ko nake ji yayi wannan littafi shi da ya dauki mujalladi shida da ya dauki Allah sai da ya mai rubutu ina ji wajen feji kusan 200 da wani abu akan Allah kawai yake magana ya dauko mala'ika akan mala'ikan kawai mala'ikun imanu bil mala'ika din a kansa kawai ya wallafa littafi sannan ya dauko imanu bil kutub ya wallafa littafi akan wannan iman me ake nufi me ake neman ka da shi sannan kuma war me ake neman ka da maganan imani da manzanni ya rubuta sannan kuma wal imanu bil mene bil qadar shi imani da kaddara shi kanshi sai da littafi ne mai zaman kansa sannan kuma sharhi yau abin da yawmul akhir imani da ranan ƙarshe to ranan ƙarshen nan duk wani tunanin da kake tunani dan adam bai taɓa kawo abin ma bai taɓa bijiro mai ba domin abin da zai gudana a wannan ranar ya saba ma duk wani abin da ɗan adam ya sani duk abin da ɗan adam ya sani to abin da zai je shi ci karo da shi a wannan a wannan ranar to al'amari ne wanda bai taɓa ganin irinsa ba wanda fa a wannan ne da za a haifi mutum tun da aka haife shi yana bauta a bautan allah yake har shekara ɗari biyar a wannan ranar in ya ga abin da ya gani na tashin kiyama to fa sai ya yi fatan ina ma da Allah ya maido shi duniya ya ƙara yin aiki saboda wannan dai yanzu da ya zo ba zai iya tsallakewa ba hasali fa manzanni kansu fa zubewa suke yi a wannan ranar to ya kuke zaton wani na'am ballantana lokacin da aka zo da wuta lokacin da ta taho aka taho da ita din babu wanda zai saura yana tsaye kowa kifewa zai yi saboda musibar da ya gani saboda musibar da ke tattare da haka mutum ya yi tanadi ma wannan ranar to shine sai yake cewa a wal ikhlas sannan ko mutum ya yi gaskiya a imaninsa kuma ya yi tsantsa saboda Allah wal mahabba sannan kuma ya ji yana son Allah to ba yadda za ka yi ji kana son Allah sai idan ka zo ka duba irin hidimar da Allah yake ma wanda kuma ba za ka iya ma ƙididdigewa ba kuma idan da shi ya sa ko a karatunmu na jiya idan ka zo ka ka auna ni'imomin kun ga muka yi bayanin yatsu kawai ko ni'iman yatsu din nan da Allah bai daidaita su ba ko na kafanka da Allah bai da Allah ya daidaita yatsun ka na kafa dutsayinsu su ɗaya kamar babban yatsan ba za ka iya tafiya ba ba za ka iya tafiya ba a sai wannan ma ni'ima ce to ka auna dukkan ni'imomi sannan sai kuma ka zo ka sanya su keli kai kuma bautar da kai ma Allah ga Allah yana ce ma thumma latus'alunna yawma idhin anin na'id duk wata ni'imar da Allah ma zai ma hisabi akai to hisabin nan fa shine zube ban ta me ka kawo sakamakon wannan ni'imar da nema to yanzu wannan ni'ima ta wannan hannun kawai ta wannan ta jere ta ma abin nan dinnan don girman Allah ka gaya min bautar da kai ma Allah ka biya wannan ni'imar rashin yadda za ka samu ka sarrafa ka ɗauko wannan a haka dinnan ga min bautar da kai na'am to fa in ma ka yi bautan kuma to kuma ka tuna kuma ta annutin da kai ta yi sabon kuma da kai ta yi fa duk da kuma ni'imomin da kai ni'imomin ba kai ya lissafawa haka ne ko ba haka wani? ni'ima wannan mu ba wanda zai iya lissafa ni'imar da Allah ya mai to amma dalilin da yasa za ka ce ma to tunda ko haka ne surfafe su gifari kawai ina fata an gane surfafe su gifari kawai domin dai wannan ni'imar ba yadda za ka yi ka biya ta to wace bauta za ka yi babu ko to kawai ka gaza ko to Allah a rufa asiri ko ba shine ba to shine gifarin to kuma ka yi kwara uku na'am a ƙwara goma a yini ƙwara ɗari a fa ayyukan da ake neman ka ka yi kai da kanka yanzu ka yadda ba ka yi aikin da a kan ni'ima ɗaya kawai ka biya ba sauran ni'imomin fa ya za a yi to shi yasa in muka duba karatun baya da ibn taimiyya ke magana kan falalan istighfari a yayin da kake yi sai ka gane cewa ma amma bauta ma duk ma koma me kake yi a sai baka ma kai abin da ya kamata kai ba da haka me ya kamata ka yi ka cike da istighfari kawai sai ka ci gaba da haka sai ka wayi gari ka ga a yini ba yadda za ka yi kana bukatar istighfari ya ce kai ba yini ba duk sa'a ma kana ya ce kai ba ma sa'a ba every second kana bukatar istighfari every second of your life kana bukatar buƙatar sigifari saboda ai ni'imar da aka yi maka lissafa kai wacce kake iya lissafawa yana iya dalilin da ba za mu iya ba ba za mu gane ba Shi ne. yanzu ba yanzu wuta ne muka gani ba kunna ta kuma aka yi za a kawo bil ai ko mafi karanci a ƙarshen wata a kawo bil ɗin dubu goma ko haka ne kuma fa karka manta ba 24 hours aka baka wutan nan ba inda za su baka wutan nan 24 hours round the clock for one month to build din za su kawo maka ba build din dubu goma ba ne haka ne to yanzu ka auna allah ya ce zai baka bill na yini kawai hasken da ka gani wanda ba tare da kayi wani abun nan ba wanda a wannan lokacin baka bukatan wani abu ka haska ko wani abu nawa za kake jin za ka biya to kuma gaya min bautar da kai wanda za ka biya wannan hasken kuma fa hasken ranar nan ba wai hasken ne ordinary ba fa ka je ka samu likitoci su yi ma bayani Ka ga ranar nan da ke fitowa karfe kama daga a ce ma irin karfe bakwai takwas din zuwa karfe goma ranar nan ta buge ka a wannan lokacin da mutum zai shimfiɗa kan shi ranar ta buge shi na awa biyu bai bukata ya je asibiti ga komanda ya tashi ba wani medical doctor now da sai ya confirming ranar nan wannan ranar kuma idan kana so ka gane wannan in kuma ka ce ba haka bai je kai ka shiga abinda tura ke kira donjiyon irin kurkukun na karkashin kasa ka zanna a wajen na wata shida ka fito kaga in za ka moru na? na tambaya na? o oh, idanu ma ba kai ma kana ma maganin gani yau ko gabobinsa zai iya motsawa wannan ranar da kake ganinta ni'imar da ke cikinta ba wa hasken kawai ba ni'imomin da Allah ya zuba a ciki Allah kaɗai san iyakacinsu hatta abincin da kake ci wanda ya rayuwar ƙauye in ban da barkono ga yamin abin da za ka shuka ƙarƙashin bishiya ya fito ya yi amfani na sai me ban da dai barkono sai me yan ƙauye wanda suka rayu ƙauye ne abin da na sani barkono ne kaɗai za ka je ka samu gindi kuma ko inuwan ma sai dai inuwar ɗorawa da za ka je ka shuka ƙarƙashin inuwan mangwar barkonon ba zai yi ba ba zai yi ba saboda ai ganyen liblib suke haka ne ko ba haka ba to koma bayan barkono je ka ɗauki duk wani abin da kake shuka shuka shi karkashin inuwa ka gani in akwai abin da zai tsina nama nemar kenan a sai bata tsaya ka kai kawai hasken da kake gani ba haka ne to don girman Allah ga yamin ibadar da kai ka biya wannan idan sujada kawai ka yi to ma da kai sujadan ma fa Allah ne ya hore ma ka yi da falalarsa ne rahamarsa ne jin kansa ne ni'imarsa ne ya sa ka kai sujadan. to kuma ga mi da me za ka biya wannan na'am hai kaga kawai abin da ya kamata kawai shi yasa ibn taymiya ya ce every second of your life kana bukatar istighfari kawai domin in dai maganar waya aje a yi zube ban ƙwarya ta ne shikenan mutum ya halaka to me za a yi cike da istighfari to kuma ga sayyidul istighfar shine malam yake mana sharhi cewa to ko wannan din nan la ilaha illa ba za ta amfani mutum ba to muhabba din nan da ake so ka so Allah shine ka lura da waɗannan hidimomin da yake ba ba tare da ka roƙa ba ba tare da ka nema ba ba tare da ka yi faɗi tashi ba haka ne yanzu babu wanda yake tunanin wai gobe cikinmu na yanzu da an tashi nan kowa zai je shi kawai hau kan gado kawai ya kwanta kawai shi ke baccin shi kawai bai tunanin cewa a ah, gobe fa rana ba za ta hudo ba kawai shi ya saki jiki tabbas kawai gobe kawai haka ne kuma ranar nan ta fito ya je shi buge-bugen shi ya abin nan bai da wani haufi rana za ta faɗi ya zo ya koma ya kwanta ya kwanta ya huta haka ne ko ba haka ba ne to don Allah wace godiya muka yi ma Allah na wani innan ni'imomin kawai in ka auna su babu to cika kawai da istighfari kuma istighfari ma da Allah ya baka daman ka yi to ai ni'ima ce gode ma Allah da sai ka ƙara wani istighfari a kai to sai kenan ba ranar da zaka kasa Allah ya taimake mu shine wa abin nan wa faqaka lima ahabbahu Allah ya datar da kai abin da yake so a share fi hadan nizam malam yayi nuni a wannan baiti da ya rubuta ila sabata shuruɗin azima zuwa ga wayansu sharuɗa jigajigai guda bakwai na la ilaha illallah wanda la ilaha illallah wannan ta kunsa qamat alaiha dalail kabira fi kitabillahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam akwai hujjoji tabbatattu masu girma masu kuma yawa da suka tabbatar da wa'annan sharuɗa guda bakwai a cikin qur'ani da kuma sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam sai malam yace wa laysa haza muhallu basatiha wa dhikri adillatiha ba ita muke yi wa magana ba malam dai ya nuna mana dai muhimmancin tauhidi wanda kuma wannan addu'a ma shimfiɗar ta kenan ko sannan sun makauluhu fil hadith hmm? mu karisa zuwa takwas da rabi saboda daga wajen sai mu sai tumfaye ina fata an gane sun makauluhu fil hadith wa ana abduk ko ba mutum ya faɗi haka ba allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa abduk to shine sai ke cewa al-itirafu lillahi bil ubudiyya nan ka furta da kanka ka kuma tabbatar ma Allah cewa kai fa bawansa ne kawai kai bawansa ne wanda san me ake kira bawa kaga sai yadda mai gidansa yayi da shi to da hakan zabi ya kamata nan mu ɗauki kanmu sai yadda Allah ya yi da mu wal ibadullah duk halitta baki ɗaya bayan Allah ne ubudiyatul khalq lillahi naw'ani bautan halitta ga Allah kashi biyu ne ubudiyatul rububiyyatihi za a bauta ma Allah saboda shi ne ke da iko na rabbu shi ne ubangiji shi ne ya samar da kai shi ke arzuta ka shi ke raya ka shi ke sanya ma yalwalwa shi duk yake tafiyar da al'amuranka wa ubudiyyatihi li uluhiyyati sannan kuma shi yafi cancantar kuma ka bauta mai bauta ka yi masa ibada ina fata an gane to wannan ubudiyya bawa din nan tilas ka zamanto bawa a wa'annan bigirori guda biyu ka sallama ma Allah cewa baka da naka sai yadda Allah ya yi da kai sannan kuma wajen bauta ba wanda za ka bauta masaiwa sai Allah ubudiyyati li la. bi ma'ana annal khalq kulluhum lillah kulluhum lillah halitta baki ɗayanta ta Allah ce da shi ya samar da su wa khalaqahum ya halicce su wa yarzuquhum shi yake arzuta su wa min illa Allah shikenan sai duk wata duk abu kowace dabba da ganta Allah ne yake arzuta ta wayoyihim shi Allah shi ke rayar da su wayo yumituhum shi ke kashe su la sharika lahu ba shi da wani wanda yake abu yake da haɗaka yake da joint venture da Allah a cikin wannan ko akwai to shine fi zalika a cikin wa'annan duka ba wanda yake da joint venture wanda ya sanya wani jarin sa a ciki in kullu man fis samawati wal ard illa ati rahmani abdan babu wani abun da ke sama da kasa face kawai bawa ne zuwa ga Allah Allah shi ya halicce shi fa ubudiya al-ubudiyya la yakhruju anha makhluqun babu wata halitta da ta fita daga cikin wannan kullu makhluqin abdul lirububiyyatillah kowace halitta kawai Allah ne ya samar da ita li'anna Allah huwa alladhi kowace halitta da ka gani Allah ne ya samar da ita wa razaqahu kuma shi yake wa yuhihi in tana raye Allah ne ya raya ta wa yumituha in ta mutu Allah ne ya karbi rai wal qismu sani ubudiyyati li uluhiyyatihi bauta mishi tsantsan bauta sallama mishi da shi yake yin wa'in nan to wajen bauta kuma wa ya kamata ka bauta ma na'am wa hadhihi khassalla biha wannan Allah shi yake banta shi kadai da ita ba da khalqihi alladhi wafaqahum lil iman akwai wasu daga cikin halittarsa wanda Allah ya datar da su suka yi imani wa hadahum li ta'atir rahman da Allah ya shiryar da su su yi mai da'a fa haula'i ibadul li uluhiyatihi to wa'annan su ne tsantsan masu bautan Allah sun sallama ibada su bautar su duk Allah suke yi wa yakhda'una lahu suna rusna ma Allah wa yuti'unahu suna yi masa da'a wa yanqaduna li shar'ihi suna sallama wa shari'ar Allah wa yamtathiluna amrahu sannan duk umarnin da ya bayar suna yi bi suna bin umarninsa wa yuti'una rusulahu sannan kuma duk abin da manzanni suka zo da su sun sallama sun bi fa hadhihi ubudiyyatu li wannan bautar sallama wa irin wannan din to shine mutum ya bauta ma Allah shi kadai Wai ya khassa li badal khalq sai dai kuma abin da yake akwai wannan fa samu kuma sai wasu zababbu da Allah ya zaba domin wasu duk yanayin yadda za ka yi da su ba za su yi ba an gane so ka zo ka tsinci kanka kana cikin wannan rukuni na farko to ni'ima ce to ita kanta ne ya za ka yi ka gode ma Allah da ita ba kai ka ce mai yayi ma ba haka ne haka kawai kawai gari ka tsinci kanka ciki ba sai da ba da abin nan ba tsintan kanka kawai kai akwai ni'imar da tafi wannan to ya za ka yi ka gode kaga shi ne kawai ka nuna lallai tabbas shine kawai sai dai kai ta isa ka ina fata an gane to wannan yake abin nan su ne me al'ambiya wa adbaihim su ne annabawa da wanda suka bi su wale a dafa humullahu ila nafsihi إضافة التشريف shi yasa wa'annan da suka aka ambata wanda suka sallama ma Allah din sai Allah ya jingina su zuwa gare shi jinginawa ta girmamawa ta karimin da karramawa fi misli qawli inda yake cewa wa ibadur rahman A do halittu halittun ba shi halicce su ba amma sai ya kille ya keɓe wasu menene ya kira su ibadun rahman saboda su sun sallama mai ba sa bauta wa kowa sai shi kuma sannan suna ɗa'a ga manzanni fahu la'i ba lahi ladina ta dau. wa'annan su ne daga cikin wasu daga cikin halittar Allah da Allah ya shirya da su suka shirya wa lazimu ibadatillah suka lizimci bauta ma Allah wa ta'atihi hida yi da'a wal inqiyadi li shar'ihi sannan kuma suka sallama ma shari'a ta ubangiji ina fata an gane wa zahira annal maqsud bi qawlihi wa ana rabbuka wa ana abduka a zahiri abinda ake nufi da wannan kalma ni bawanka ne fil hadith al ubudiyyati li uluhiyyatillah ni bawanka ne tsantsa ba wanda zan bauta wa sai kai li anna al ubudiyyati li rububiyyatillahi ashara ilaiha fil hadithi bi qawlihi khalaqtani domin ai rububiyya Allah kai da kanka ce shi ya halicce ka haka ne ko ba sannan wa qawli allahumma anta rabbi kai ubangiji na ne wa wa ana abduka ni bawanka ne ay abidul laka mai bauta ne tsantsa zuwa gare ka wa muti'ul laka sannan ni kuma mai yin da'a ne zuwa gare ka wa mumtasilun amraka kuma zan bi umarninka ina bin umarninka wa munqadun li shari'ika sannan kuma na sallama ma duk shari'arka to kaga wanda yake jayayya a ce mai Allah ya ce ya komo yana a'a aito da ma haka aka yada ya sallama wa shari'ar Allah bai sallama ba to ya kasance idan mutum ya faɗi wannan kun ga malam ya fassara mana allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka sai yanzu na gaba wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu to yanzu dai kun ga wancan da tashin farko tauhidi ne kawai aka zuba mana haka ne to ka san ko addu'ar da zaka zo ka kana yin wannan kana jin wa'annan abubuwan da aka lissafa aka yi ma bayani a lokacin da ke karanta wannan addu'ar ka ɗebo wannan bayanin ka halarto da wannan a cikin zuciyarka ai kaga kawai gaba ɗaya zaka koma ma Allah ne haka ne ko ba haka ba to kuma dama wannan shine ainihin ita ce kunamar bindiga ai tana da kunama ko ko ba haka ba ne idan aka ja sai ta yi ta'adi ko haka ne harsashi a tsuran shi ko bindigan tsurarta ko da da harsashi in babu wannan kunama fanko ne ko amma kunaman nan ka dube ta yadda take ya fi cik haka ne amma kuma janta ba sai kayi wani kokawa ba haka kawai dannawa kawai za ka yi to idan fa ta fita me sai ga kawai ta rusa gini ko ko ba haka ba ne sojoji da yan sanda da suke amfani da makamai sun san wannan abin nan haka ne ko ba haka ba to addu'ar da kake yi zuciyarka na bugawa tana kallon Allah da wannan to addu'ar ta fi tafiya kamar wannan kunaman ne da ka danna in ta cilla lokacin ai Allah kawai kake kallo haka ne ko ba haka ba to lokacin kawai ka shiga mahadararsa kawai shi din kake miƙa masa bayani to ko ba yadda za a yi ka san wa'annan a yanayin yadda malam ya mana bayani sannan yau ka ɗauko ka ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka kawai ka lura da wannan fassarar da malam ya dan wannan tsukin to ai daga wajen nan ka kuma shiko da wannan wa ana ala adika wa adika mastata'tu nan ma malam zai mana bayanin mastata'tu nan an gane Allah ya ce mu Allah ya wuce mana gaba Allah ya Allah ya saita rayuwarmu Allah ya dora mu akan tafarkin da zamu rabauta duniyarmu da lahiranmu wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa aswaji wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa sallama tasliman kathira سبحان ربك رب العزة عما wa وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين